أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yan uwan musulmi tare da ku muna jaddada godiyar mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya raya da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda ita a nan wurin muna fata ga Allah subhanahu wata'ala kamar kullum da ya sa mu dace da kyakkyawar fahimta da kuma kyakkyawan yin aiki don mu samu babban rabo wanda ya yi tanadi ga bayan shi na kwarai a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira bi iznihi ta'ala muna nan cikin bayanin ayyukan da sahabbai suka aikata don mu tantance na kwarai a cikin na banza abinda muke so mu yi ishara kan shi shine ci gaba riwayan nan wadda ta zo cikin sahihul muslim don ana cewa abin da ya sa sayi musulun kenan ya samu matsayi na biyu ɓangaren ahalar sunna kenan kenan wasu haƙiƙa ko wata gaskiya bai cika ɓoye ta baka masa yiwu bukhari amma sahihul bukhari da yawa daga cikin abubuwa yana ɓoye su mun shi inda ruwaya me ishara kanta ya ishara kawai cewa lokacin annabi ibnu abbas ya nuna cewa ranar alhamis me ya faru an saba ma annabi na cewa an yi rigima a gaba gare shi an yi cece ku ce gaban annabi amma bai yi da maganar yadda ta faru ba shi da sahih bukhari kenan iya abin da ya faɗa kenan amma sayi muslim ha riwaya an muka duba cikin babul wasiyya kenan babu tarkul wasiyyati liman laysa lahu shay'un yusa bihi a nan wurin cikin wannan babin za mu samu kamar rewaya kenan in mace ya duba da ƙiƙan zai samu riwaya ce ta dubu uku da tasi'in da ɗaya ita wannan rewaya ɗin ta nuna cewa wane ne wane ne wanda ya fara kawo saɓani cikin sahabbai Shi ne Umar kamar yadda mu gani a can cikin sulhul hudaybiyya abin da ya faru can ma shine anan ma shine sai yake cewa inna rasulullahi qad galaba galaba alaihi alwaja lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam rashin lahiya ta mishi tsanani ne sai ya ce mi bai kare a nan ba sai ya kara da cewa hasbuna kitaballah a nan wurin ya ce ma mutane a gaban annabi yake cewa kai mu littafin Allah ya ishe mu kenan ba mu bukatar wai sai annabi yanzu ya ba mu wani littafi ko ya ƙara rubuta mu wani abu wanda za mu riƙe mu littafin Allah wanda ya zo da shi ya ishe mu yin saboda Allah ni dai wannan ruwaya ta buga mana kwakwalwa da ba cikin sahih muslim bane ko cikin sahih bukhari mu da dama daga cikin mu waɗanda suka karbi gaskiya tunda duk lokacin ba in shine a wani mu mun kasance da muna yin sunna amma waɗannan ruwayoyin sun gilgiza mu kuma ina ina ganin ba ma ni kaɗai ba duk wanda ya ji wannan riwaya sai ta girgiza mashi ƙwaƙwalwa. kamar Umar ya aikata wannan sarahatan gashi ya gai Umar faƙala Umar ba wani ya faɗa ba ba ƙagi aka mishi ba shine abin da yi kuma can kun ga abin da yi kuma ya yi ta da dama a wurare daban-daban yana gardama da annabi yanzu irin wannan in aka ce annabi ya zo ya tahi tunda a lokacin shi ma yana gardama da shi in annabi ya tahi ya zo ya kawo canji kuma abin da ya faru ɗin ma kenan za ka yi gardama idan ya kawo canji cikin addinin annabi shin za a yi gardama yana iya kawo canji ko bai iya kawowa zai kawo musamman in komi ya komo ga hannun shi wannan mun sani zai yi canje-canje yadda yake so zai sauya addini yadda ya gana ma kamar yadda aka samo mun taɓa gaya muku wannan ya zanki hana a rubuta ruwayoyi na annabi ya zanki hanawa a lokacin annabi har sai da annabi ya gaya mun waɗannan sahaban yake cewa lalle ku rubuta abin da kuka ci daga bakina saboda duk abin da kuka ci daga bakina ɗin nan gaskiya Abin da Allah subhanahu wata'ala yake nihi gare ku kenan saboda Allah ya gai la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha ko da kawai riwaya ce fassara ce ga wahayi kenan annabi ba zai yi ƙarya ba shi sa annabi ran nan sai da a ran nan ɗin ma da ya shi irin wannan abu wanda Umar ya yi sai da ran shi ya ɓaci saboda ya nuna duk abin da annabi yake gai kamar son shi ne a nan ma haka nan ‘yan uwana ku shi abin da ya faru a cikin lokacin annabinku a cikin addininku ku shi abin da ya faru ku shi abin da ya faru ga masoyinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kwance yana rashin lahiya amma ku diba abin da wannan sahabi yake faɗa gare shi amma wai kuma har ma daga cikin sahabbai musamman ahlus sunna ba wanda suke ji daga abubakar sai shi amma kun shi yake cewa hasbuna kitabullah a nan wurin ya faru sai rigima ta fara daga nan ne bayan ya ga wannan sai wasu ka ce kai ku ba annabi ya rubuta mana wasu ka ce a kar a bashi ai bai da lahiya ba ku ji abin da Umar ya ce ba kenan wasu a wannan lokacin su faɗi abin da Umar ya gayi wasu kuma su gayi abin da sahabbai na ƙwarai ya kamata su faɗi a wannan lokacin ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya ga wannan abin da yake faruwa sai ya ce qumu anni ku tashi daga gare ni ku tashi annabi ya kore su ke nan wanda kuke cewa dukkan dukkansu na kwarai ne dukkansu abin bi ne alali ba haka ne ba sannan abin da za mu ishara a kan shi shi ma yanzu wani aikin da suka yi kuma wanda baya da kyau a lokacin annabi shi ne saba ma saƙo wanda annabi ya yi bada a yi lokacin da ya ce masu. ku tashi ku je zuwa yaƙi kuma wanda na aza jagoran ku shine Usama wannan abun bai masa daɗi ba annabi ya aza wani ba su ba ya aza Usama jagora yace kuma su bi umarnin shi duk abin da ce su aikata duk jarabawa ce Allah yake musu jarabawa ce a nan wurin me suka yi sai suka ƙi tahiya suka ce ai annabi saboda baya da lahiya ne kenan yana son sai duk ya tura su waje ko ya aza wanda ba su so ba su haka nan ta faru saboda haka nan suka ƙi taya wannan shine gaskiya abin wannan shine gaskiya abin da ya hana su tahiya har sai da annabi an ce annabi sai da ya hito a wannan halin da yake ciki sai da ya taso ya hito da rashin lahiyar shiwa ya hito yana dogara da sanda yace ba ashe ba na umarni ku ku ku bi Usama ba ku yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah ba suka ce eh to dan ba ku tai ba annabi a nan wurin ya ƙara yin wani hushin kuma Ya ce musu to Allah ya tsine ma duk wanda ba bi Usama ba duk wanda ya saba ma wannan umarnin na manzan Allah Allah ya ce to Allah ya la'ance shi la'anallahu ta takhallafa an shi Usama shi ma wannan wata haƙiƙa ce wadda ta faru a lokacin annabi ba shi da kyau abin da ke faruwa wani dole mu haɗa muku don mu ma mun shi kamar da muka ce muku lokacin kuma ya buga mu ƙwaƙwalwa. amma muka bi gaskiya abin da guda-guda muna bi muna bincike kuma muna bi muna tambayan malamanmu wasu ma ba san da abin ba akwai shi saboda su kan kasu malaman su sun ɓoye musu wasu kuma da yake suna da ƙoƙarin karatu sun karanta amma sai dai ba su tsaya suka yi la'akari da kyau abin da ke ciki ba wasu kuma sun karanta sun gane amma suna ganin a ƙyale shi yahi kamar yadda muka gama kuma ƙyalewan ma shi ne ke jawo matsaloli kullum addinin annabi na ƙarar rabuwa kullum wanda ya kowa ya zo abin da ya ga dama shi yake aikatawa saboda mi saboda an ki a tsaya a hiddo hanya ta kwarai a gane ainihin hanya sirat mustaqim wanda annabi ya shaya mutane yace kuma shi kaɗai kamata abi an ki a tsaya a neme shi saboda haka nan a nan wurin mun gane a takaice wasu abubuwa da suka faru amma bayan wannan muna muna so mu ƙara mutane wasu abubuwa kamar guda biyu wanda su masu muhimmanci ne ya kamata mutane su san su Duk lokaci ya kusa ƙarewa amma za mu ishara ga wannan abubuwan da suka aikata wanda su ma ba su dace ba a ce ga sahabbai sun aikata ba su dace ba shi ne zaɓe na jagora da suka zo suka kawo bayan annabi ya rasu kai tsaye ko wanka ba a ma annabi ba ba a ma annabi likafani ba ba a ma annabi sallah ba aka je aka binne shi ba sun je suna zancen wane ne zai zama khalifa bayan annabi a wani lokacin suka je suka yi zama suka hidda jagora wanda suke so wato abubakar a wannan lokacin tare da cewa ba dukkan sahabbai ba ne suka haɗu a wannan lokacin ba dukkan kabilu na sahabbai ba ba dukkan ɗa'ifa ta musulmi suka haɗu ba amma suka zo suka yi hidda wannan jagora nasu alhali ahalin annabi ma'ana 'yan gidan annabi da sahabbai wanda suke tare da ahalin gidan annabi suna ina suna can wajen kula da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ku shi da kyauwa wannan shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru kenan wanda bai kamata a ce ga sahabbai sun faru ba mutane su koma malittafai kamar da muka ce kar ka samanto kawai yanzu kaji ka yarda in dai kana iya karanta ka gani ka je ka karanta wannan hakika ka karanta da kanka ka gani tarihi ne kuma tarihi yana gayin da yawa daga cikin abubuwa wanda suka faru wannan ba shakka a nan kuma abu na biyu sun zanki tawili na riwayoyi na annabi saboda yanzu komi ya komi ga hannunsu to hatta riwayoyi na annabi wasu suka zanki fassara sai da suka ga dama kamar irin wannan abin da ya faru sun ƙirƙiro cewa saki guda uku lokaci guda saki kenan mutum ya saki matar shi har sau uku lokaci guda suka ce wannan matar ta saku alhali wannan babu shi lokacin annabi sun yi ta shawo matsaloli cikin irin wannan sun yi ta shawo fasadi fasadi wasu sun zanki komawa me suke yi suna aikin banza ta wannan hanyar saboda an raba su saboda an hana su ci gaba da rayuwa tsakanin junansu wannan ya kai ga sa su yi sabo tunda wani bayan an raba su ko da ta ta auri wani ba ta hita daga matashi ba amma an shi an aura ma wani ɗaya daga cikin abubuwan da sahabbai ba shi kaɗai ba sun yi ta aikata abubuwa waɗanda ba su kamata ba wannan a taƙaice, za mu dakata a nan saboda lokaci ya kawo ƙarshen shi sai kuma ci gaba idan Allah ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at